daidai da biyar ga watan maci shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin ahkamul jana'iz dirasatun fikahiyatun jadida na fadilati sheikh muhammad hassan allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba mun shiga fasli na biyu da yake bayani akan abubuwan da suka zama wajibi ga dangi ko makusantan mamaci wanda wannan abu dole ne su waɗannan dangi ko makusanta su kula su kiyaye su aiwatar da su domin ko kaƙi ko kaso kana shirye ko ko baka kintsa ba watan wata rana sunan ka mamaci to danginka waɗannan abubuwan da aka fara zayyanawa to fa su ne suka zama wajibi a kansu ko kuma wani daga cikin danginka zai zama mamaci to ka sani waɗannan abubuwan da ake kan zayyana su to su ne suke zama wajibi a kanka kene ya zama wajibi a matsayinka na bawa irin na Allah to ka tsaya ka faɗa ko ka san waɗannan da dokoki da matakai da Allah madaukin sarki ya tsara duk wani mai imani ya kula da su daga ciki malin ya ce akwai haƙuri da kuma dangana haƙuri da dangana ba ƙananan abubuwa ba ne wanda duk lokacin da allah maɗaukin sarki bai maka baiwan haƙuri ba to lallai ya hana maka alkhairi mai girman gaske za ka ga ga abin da kake so amma kuma Allah madaukin sarki a bisa ƙudaren shi bai ƙaddari cewa wannan abu zai kai zuwa gare ka ba kana son abu a bisa ƙaddaran Allah kuma za ka rasa shi to shi kuma Allah abin da yake so da kai a wannan lokaci shine ka haƙurce ka dangana ka mai da komi ga Allah ka ɗauki komi ya zama ba bakin komi ba to in kai haka to ka burge Allah in ba manta ba karatunmu ya tafi har inda malin ya kawo mana hadisin da al'imamul Bukhari da Muslim suka ruwaito daga sahabin annabi abu horera allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda annabi yake cewa babu wani musulmi da za a samu ‘ya'yan shi mutum uku sun rasu wannan mutumi wuta ta shafe shi amma sai annabi ya gub sai ya ce sai dai ta hillatul kasam warware rantsuwan nan da Allah madaukin sarki ya yi cewa wa in minkum illa wariduha babu wani daga cikinku face sai ya bi ya shuɗe a kan jahannama to shine sai mala ya kawo mana bayanai dangane da yanayin yadda wannan shuɗiya za ta kasance a inda ya tabbatar da cewa sirati ne Allah madaukin sarki zai girke shi a akan jahannama wannan siradi wannan gaba na gaban jahannama nan ne mahashar dandalin ƙiyama kenan to kuma gaba gare shi rami ne wanda wannan rami jahannama kenan ɗaya ƙetaren inda siradi aka kafa shi to kuma ka ƙetara to hanyar aljanna kenan to duk wanda zai shiga jahannama sai ya bi ta saradi duk wanda zai shiga aljanna sai ya bi ta saradi kenan kowa sai ya hau wa in minkum illa wariduha shi yasa ko kai aikin kwarai ko kai na banza saradi sai ka bi ta kanshi in aljanna zaka shiga sai ka bi ta saradi in wuta za ka shiga sai ka bi ta kan sirat saboda Allah maɗaukin sarki ya ce kowa su ya bi Allah kai mana arzikin ƙetarewa da gaugawa fasirat malice kun ga sirati kama ƙalan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama fi hadisin kamar yanda annabi ya faɗi wal fi sahihi muslim shi wannan hadisi da annabi ya jawabi yana cikin sahihu muslim hina masu ila anis sirat annabi yayi wannan jawabi ne yayin da aka yi mai tambaya akan sirati qala sai annabi yace ce jisrun sirati wata gada ce yudarabu bayna zaharanai jahannama wanda za a kafa wannan gada mai sunan sirati a kan jahannama nabin rahama Allah ya ƙara mashi yarda ya ce jisrun yi darabu matni jahannam shi ko ya kasance ba ma wai a samanta ba ne a'a akan jahannaman ne kai tsaye za a kafa wannan sirati wanda dahdahun wanda yake dahdun wanda wannan sirati tafiya yake haka muzillatun sannan kuma da santsi da kaifi wanda ba tsaye yake gamba zullo alaihi al’adam wanda ƙafafuwa suna zamewa a kan shi wala tathbutu alaihi kafa bai zama ya kama tsab kamar yadda kake tafiya akan gada ko da ta katako ne saradi ba haka yake ba khatatifun wa kalalibun yamurru alaihi almu'minun sannan a gefen sarati akwai ƙugiyoyi da makatoci wanda suke walƙitawa a hannun mala'iku suna kai hari suna kai farmaki ga duk wanda ya san ya taɓa cin amana da duk wanda ya taɓa yanke zumunta to ƙugiyan amana da zumunta za su jawo zuwa jahannama ya murru alaihil mu'minun muminai za su bi ta kan wannan sirati kalbark kaman walƙiya Allah kai mana arzikin imani da ƙetarewa kan siraɗi kaman walƙiya wa ka kattuq wa ka reh wa ka ka'awajidil khayl haka wasu za zo su wuce kaman tasowan iska kaman gudun ingarman doki kaman gudun raƙumi fanajin musallamun akwai wanda zai tsira salin alin akwai najin wa Mahdushin, mahdushun akwai wanda kuma zai tsira amma duk an kakkarce shi da waɗannan ƙugiyoyi ɗin mun gano wannan da kyau ko wanda zai zama za a yi takartan shi ana takartan shi wuta na ƙodo shi ta can tana laso shi ta can haka zai wuce da shi sun summa yunjillahu ta'ala haka za a kakkarce shi har ya tsira daga wannan wuta na jahannama wannan hadisi al imamul bukhari ya fitar da shi a kitabut tauhid a babu lahi ta'ala wujuhun yau idhin nadira ila rabbiha nadira a mujalladi na sha uku a lamba disi na dubu bakwai da ɗari hudu da talatin da tara muslim ya fitar da wannan hadithi a kitabul iman babu ma'arifata ɗarikar ru'uya jizgin farko a lamba disi na ɗari da tamanin da uku imamu ahalus sunna wal jama'a ahmadu bin hanbal ya fitar da wannan hadisi a kitabul musnad a jizi na uku shafi na sha bakwai haka annabin rahama ya ce la ya mutu li ahadin minal musulmi na talatatun minal walad babu wani daga cikin musulmi wanda ‘ya'yan shi uku za su rasu mai yasbiru sannan yi haƙuri wa yarda bi qadarillah ya yadda da cewa Allah maɗaukin sarki ne ya ƙaddara haka ya faru wannan yana gudana ne a bisa tsarin da Allah ya tsara Fata na a waye gari a ce irin wannan mutum wuta ta shafe shi illa ta hillatul ƙasam, sai dai wancan rantsuwan da Allah ya yi a cikin alkur'ani saboda a warware ta kowa zai bi ta kan raɗe to kuma kaji yanda al'amarin wucewa kan siratin yake Allah kai mana da kyau Allah ya ce wa in minkum illa wariduha babu wani daga cikin kuface sai ya bi ta kan jahannama kana ala rabbika hatman maqdiya haka ubangijin ka ya yanke hukunci ya yanke shawara ya buga stam ya zartar haka zai yi sun manunajjin ladina takau Allah ya ce sannan sai mu tsirar da waɗanda suka ji tsoron Allah masu takawa wa nazaru zalimi na fiha a azzalimai kuma sai mu bar su gugurfane a cikinta Allah ka kiyaye mu da zalunci ko ki Mala ya ce sahahu Shekun albani wannan hadisi babban malaminmu fadilatul allamatul muhaddithul albani ya inganta wannan hadisi ala sharti shaykhaini a bisa sharaɗin bukhari da muslim ruwayan cewa annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala nabi ya ce ma min muslimin ya mutu lahuma talatatun min alwalad babu wani ɗaya daga cikin ɗaiɗakun musulmi kowaye wanda ‘ya'yayensu uku za su rasu lam yablugul hin wanda ba su kai shekarun balaga ba alholum shi ne ba su balaga ba suka mutu illa a da adakhalahumullahu janna face Allah ya shigar da su su ‘ya'yan wa abuwaihim da iyayensu aljannata Allah zai hada su gaba ɗaya sai ya shigar da su aljanna bi fadli rahmatihi Allah zai yi wannan aiki ne saboda hamshakiyar jin kai din nan da Allah madaukin sarki ke jin kan bayin shi qala annabi yace ce wa yakununa ala babin min abwabil janna su waɗannan ‘ya'ya na muminai za su zo su ja tinga a jikin ƙofan aljanna fayuƙalu lahum sai mala'iku sai su ce masu waɗannan yaran ƙudukul aljannata ku shige aljanna mana na sai su ce hatta ya ji'o abuwana muna nan a nan har sai iyayenmu sun zo fayuqalu lahum sai a ce da su udkhulul jannata antum wa abuwakum bi fadli rahmatillah ku shige aljanna gaba ɗayanku ku ɗin da iyayenku da gwaggwaɓar rahamar nan ta Allah maɗaukakin sarki shi sa ya kai ɗan uwa a duk lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya sa ɗanka ya rasu aka ƙara haihuwa ya rasu aka ƙara ya rasu karka ɗauki ɗabi'a na waɗanda ba su san Allah ba ka ce wai kai wai mai nema Allah nan ne yanzu ga wane da wane ma da ba sa bin shi su duk an bar masu ‘ya'yansu ni kuma kaga an samu matsala na haifa an ɗauke na haƙura na haifa an ɗauke na haƙura na haifa an ɗauke na haƙura to kana faɗin wannan shaɗin ya samu abin da yake so don wannan hadisi na annabi shaɗin ya san shi kafin kai domin yana duniyan nan kafin a haifi kakannin ma kuma ya san annabi ya faɗe shi to haka na faruwa gare ka sai ya shiku ƙoƙarin shi shine ya tabbatar baka yi haƙuri ba in ma ka yi haƙuri a zuci to sai ya tabbatar da ka faɗi kalmomin da za su ɓata alaƙanka da Allah domin wancan alherin ka rasa domin yana sa ran in dai za ka zauna a duniyan nan kana kara kaina to mai yiwa kafin mutuwanka ya iya samun daman taɗiye ka buƙatun shi ta biya shi sa ka yi haƙuri ka dangana diyan da zuciya ta ɓaci to kar hankali ya gushe di yanda ka damu to ka sani da kai da abin da ka mallaka dukkaninku na Allah ne daga gare shi kuke sannan kuma gare shi za ku koma shi yasa haƙuri ya zama dole in ma baka yi haƙurin ba to ya za ka yi za ka ce a dada ɗan ne ko ko za ka bi ɗan ne kaga cin da ba ɗayan da za ka yi shi ne ka yi haƙurin ka danna zuciyarka to sai ka samu ladan haƙuri inna ma yuwaffas na ajrahum bighairi hisab ana ba masu haƙuri ladan haƙurinsu ba tare da lissafi ba domin haƙuri idan ya zamanto Allah maɗaukin sarki ya maka baiwan shi to ya yi maka baiwan alkhairi mai yawan gaske zuciya kuma za ta yi ta ƙoƙarin yunƙuro ka cewa ka ka kaɗan taɓa dai gajen hau to in ka durmushe ta sai wani hadisin annabi ya zo ya ce kai mai ƙarfi ne ka zama mada cikin barada lesa shadidu bi sur'a ba mai ƙarfi ba ne mai saurin kayi innama shadid annabi ya ce bari a sanar da ku jarumi mai ƙarfi shine allazi yamliku nafsahu indal ghadab shine wanda yake mallakan zuciyar shi lokacin da ran shi ya ɓaci bai barin zuciyanta ta umarci gaɓai su aiki sannan bai bari zuciyar ta umarci baki ya farta komi dole ka zama mai kamewa ka zama mai sanin ya kamata Allah ya sa mu dace wannan hadisi da muka kare karantawa al'imamun nasa'i ya fitar da shi a kitabul jana'iz babu man ya tawafa laho talata a ƙarƙashin babin da ke bayani a kan akan mutumin uku suka rasu ya fitar da wannan hadisi a mujalladi na hudu a lamba hadisi na 875 imamu ahmad buna hambali ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabul musnad a jiz'i na biyu a lamba na ɗari da hamsin, abu nu'aimin ya fidda wannan hadithi a cikin littafin shi mai suna hilyatul auliya a mujalladi na hudu lamba hadisi na ɗari biyu 209 wasa hahahu al'albani fi sahihil jami' fadilatul allamatul albani ya inganta wannan hadisi a cikin sahihul jami a lamba hadisi na 5280 kun ji wannan hadithi hadithi ne ingantacce kuma hadithi ne wanda yake dauke da alkhairi to amma bayan jarabawar da Allah madaukin sarki zai ma ya ga shin bawan zai dangana ko ko raki zai ta yi Allah ya kiyaye wa sahihaini hadith ya zo cikin bukhari da muslim min hadith abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu a cikin hadisin da abu sa'id al-khudri ya ruwaito Allah ya kara mashi yarda annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ƙala. annabi ya ce ayi mamra'atin matan laha talatatun min alwalad babu wata mace da ‘ya'yanta uku za su rasu fatasbiru ala mautihim sai ta yi haƙuri a kan mutuwan waɗannan ‘ya'ya nata illa kano hijaban laha minan nar face waɗannan ‘ya'ya sun zame mata shamaki ita to ba ta ba shiga wuta. Ƙalatin ra'atun, sai wata mace da take majalisun annabi nan take, sai ta ce, Wathnani ya Rasulallah, har ma da ‘ya'ya biyu ya ma'aikin Allah. Ƙala sai annabi ya ce, Wathnani har ma da wance ‘ya'yanta guda biyu Allah ya masa rasuwa suka yi haƙuri. Jama abin da wahala ne. Idan ya zama cewa kuna zaune a yanki wanda al'ada ya mamaye wannan yankin, idan ka daure, ka ciji, nassi ya tasiri a kanka, to za ka guji cewa za a zo ana ma gori amma mutuwa wai ko kuka ba ka yi ba. Sai ka yi ƙoƙarin kabar da abin da annabi yake so domin ka kwantar da hankalin abokan halittanka wanda ku wannan kuskure ne za ka iya yin asaran komi kuma kai baka samu komi ba Allah ya sauwaka wannan hadisi mala ya ce alimamul bukhari ya fitar da shi a kitabul jana'iz babu fadli man mata lahu waladun Saba. a ƙarƙashin babin da ke bayani a kan mutumin da ɗan shi Allah maɗaukin sarki ya mai rasuwa sai kuma ya haƙura ya nemi ladan wannan rashi a wajen Allah. Wannan hadisi al Bukhari ya fitar da shi a mujalladi na uku, a lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗari biyu da arba'in da tara, Muslim ya fitar da shi a kitabul birri wasila babu fadli man ya mutu lahu waladun fa ya sibahu? ya fitar da shi a mujalladi na hudu lamba hadisi na 2633 malam muhammad hassan yake cewa idan in matal mayyit wajaba ala aqaribil mayyit kun ga a lokacin da mamaci ya cika Allah maɗaukin sarki ya zare ran shi ya mutu to abin da yake zama wajibi a kan makusantan shi wa ahlahu da kuma iyalan shi wa ahalihi da iyalan shi waɗanda ke jibinta al'amarin shi an yasbiro su yi haƙuri su dangana wa an yardo bi ƙadarillah su gamsu da cewa haka ƙaddaran Allah dama take wa ƙada'ihi da abin da Allah maɗaukin sarki ke hukuntawa وما من حي على ظهر هذه الأرض باب ونرايي كواي wanda yake raye a bayan ƙasa illa wani hayatuhul maut face ƙarshen shi dai mutuwa ne walau khallada ahadun da akwai wani wanda za a ce zai dawwama dindindin a bayan ƙasa ba mutuwa la khalladal mustafa da manzan Allah ya wanzu ya tabbata shi da bai mutu ba amma cin da mutuwa ta sure annabi to kowa ma ya shirya sai ta sure shi inda mutuwa kaskanci ce da Allah maɗaukin sarki bai ɗauki ran annabi ba saboda Allah ba zai danganta kaskanci ga manzan Allah ba shi yasa duk yanda rayuwan bawa ta yi tsawo yake san rayuwan ko kuma ake san rayuwar tashi to Allah madaukin sarki ya tsara ma wannan rayuwa ranan da za ta zo ƙarshe za ta ƙare Allah ka sa mu kyakkyawan cikawa qala Allah ta'ala Allah madaukin sarki yace wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld kai rasulullah babu wani inda ɗan adam ne wanda kafin kai muka sa zai dawwama a bayan ƙasa kowane ne babu shi duk wani wanda yake raye to Allah maɗaukin sarki bai rubuta cewa zai raye dindindin ba afa in mita yanzu wai in ka rasu yanda kafirai ke ta murna ina da ka mutu ina da ka mutu ina da ka mutu su huta to yanzu in ka mutun ɗin da suke ta guri fahimul khalidu su za su dawoma ne za su zauna dindindin a bayan ƙasa kullu nafsin sai Allah ya ce duk wata rai za'iqatul maut to mai ɗanɗanar mutuwa ne wa nabluukum bish wal khair Allah madaukin sarki a wani jibin yana jaraba ku ta hanyar kyawawan ayyuka ya gaya za ku yi wani lokacin kuma sai jarabawan Allah sai ta zama cikin abin da rai baya so ne don shi ma ya gaya za ku yi wannan fitnatan jarabawa ce daga Allah wa ilaina turja'un kuma ku sani duk ku gama kara kainanku zuwa ga Allah za ku koma walillahi darrul qa'il mala ya ce alherin Allah ya kai ga wani gwani wanda ya tsara zantuttuka masu ban sha'awa da ban ƙaye yake cewa a ya abdun kam yalƙaka rabbu asiyan harisan ala walil mauti nasiya yake cewa ya abd a ya abd ya kai bawa kam yalkaka rabb yau so da yawa ubangiji ya same ka asiyan kana mai dumu-dumu kai kace kace da zunubi harisan alad duniya kana mai kwaɗayin duniya gurinka ne, ya za ka samu kuɗi ya za ka samu mukami da matsayi ya za ka samu mulki ya zama kai ne mai faɗa a ji ya za ka samu ɗaukaka da suna da fice cikin jama'a walil mauti na siyan abin ta kai ci ga ka kamanta da mutuwa mutuwa na nan na ka. kila ba mamaki ana baka abin da kake nema kuma nan take mutuwa za ta sure ka anasita laƙa allahi wal wa thara wa yau yawman abusan tashibu na wasiya? yace haba bawan Allah anasita liqa Allah yanzu har ka manta da saduwanka ga Allah ka manta da haduwanka da Allah ka manta da duniyan nan zaka batta ka tinkaru wajen mai duka wallahat ka manta da yanda kabari yake yanda ake haka shi yanda ake zarfafa shi yanda za a sa ka a makalkale ka a kawo tubala da itatuwa abu a danne a kwaba ƙasa abu a yaɗe wathura da irin ƙasan da ake turawa mai tarin yawa mai nauyi a kanka ga duhu ga zafi ga kaza ga kaza duk kamanta wannan wa yawman abusan yanzu ka manta da yinin kiyama yinin da za zaka ganshi kici kici wanda kowa babu mai walwala sai wanda Allah maɗaukin sarki ya kaddara ma walwalan fihin na nawasiya wanda za ga gaba ɗaya gashin gaban goshi ya furfure gaba ɗaya zuwa tashin hankali yawman ya ji alalwil dana shi ba ranar da yaro ƙanƙani za ka ga ya tashi ɗiya furfure sau da tashin hankalin yinin ƙiyama wata nasa su sukara za ga mutane suna ta mamunga suna laye sun yi marisa Allah cewa wa mahum bi sukara ba maye suka yi na giya ba ba wani ƙwayoyi ne masa maye suka sha ba walakin na azabar lahi shadid azabar Allah ce kaɗe ta yi tsanani mutane suka ɗimauci mutane suka kiɗime mutane suka shiga cikin hauma-hauma Allah ya sauwaka idal marulam lam ya ya min at ta jarrada uryanan walau kana kasiya ya ce idal mar kowa da kake ganin a duniyan nan kowa ne ne idha lam yalbath thiyaban min at muddin bai tufatu da tufafin tsoron Allah ba bai zama tafiyan shi tsoron Allah kaiwa da komon shi tsoron Allah maganin shi tsoron Allah komi zai yi ya tabbatar da wannan abin zai yardar da Allah kamar yadda annabi ya ce ka faɗi alkhairi ko kai shuru in ba ka ɗabi'anta da tsoron Allah kan kowa da komi ɗinka ba to wannan ta jarrada. kamar kana tafiya ne tsirara huntunka uryanan faifaci kake tsirara fetal walau kana kasiya ko da ka ganka da tufafi wallahi sai an kunyata ka a lahira sai ka tozarta sai ka wulakanta muddin ba ka sa ta kawa cikin al'amuranka ba to za ka samu matsala walau kanat ad-dunya li ahliha lakana rasulullahi hayyan wa bakiya. walau duniya, ta da duniyan nan ta kasance ta domu li ahliha tana dawwama ga waɗanda ke zaune cikinta a ce duniya tana nan ba za ta ƙare ba ko da ko za a ta hayayyafa ana mutuwa amma ita duniya babu karewa ko kuma da akwai wani wanda zai dawwama a duniya ba zai kare ba dintir yana nan lakana rasulullahi hayyan wa baqiya to wallahi ba kowa ne za a wanzar da shi a duniyan nan ba in ba manzan Allah ba da manzan Allah yana nan raye zai wanzu kenan domin inda wanzuwa a duniyan wata maɗaukakiyar daraja ce to da ba wanda zai dace da wannan madaukakiyar daraja irin manzan Allah walakin na hatafna wa yafna na'imuha wa yabkal ma'asi wa dhunubu kama haya yake cewa walakin sai da kun ga duniyan nan tafna za ta kare. wa yafna na'imuha duk wani ni'ima na malanta ne ni'ima na dukiya ne ni'ima na sarauta ne ni'ima na ƙuruciya ne ni'ima na dattakantaka ne ni'ima koma na menene zai ƙare Wata kalma ma'asi wadda dhunubu kama haya duk yadda mutum ya tsororoto zunubi da laifuffuka ku, Allah yana nan da abin shi haka zai tashi ranar kiyama sai in ya tuba shi yasa kawai ka ɗabi'anta da ɗabi'an mutanen kirki ka tufatu da tufafi irin na takawa wannan shi kaɗai zai tsirar da kai a ranar da dukiya da ‘ya'ya ba za su yi amfani ga masu su ba. Ƙala ta'ala, Allah madaukin sarki ce, Kullu shai'in halikun illa wajahu babu wani babu wani abu ko menene a bayan ƙasan nan sai ya hallaka, sai istisna ya ce sai Allah kaɗai. Aya ta 88 cikin sotar Ƙasas. shi yasa ko sama aka bude ma ka shiga ko to sai ka mutu tun ma inda kake to ka tabbatar cewa al'amari dai watan wata ranar sunan shi ƙarau kuma duk wanda ka gan shi a duniyan nan yana walagigituwa to dan kafin ne yana raye ne kafin mutuwa ta zo mashi Allah ya tsare mana imaninmu wa qala ta'ala Allah maɗaukin sarki ya ce kullu man alaiha fan duk wanda yake bayan ƙasa kowane ne zai ƙare wajuhu rabbika dhul jalali wal ikram Allah ne kaɗai fuskan shi zai wanzu wanda yake ma'abucin ɗaukaka da karanci aya ta 26 da aya ta 27 a cikin suratul rahman fawaje ba ala ahalil mutawaffa to kenan in kun fahimci waɗannan bayanai kakaɓinsu al'amari ya rikide yanzu ya zama wajibi ga iyalan wanda aka yi masu mutuwa an yasbiru su yi haƙuri wa an yardu kuma su yarda su gamsu su amintu bima kasama ga wannan tsari da Allah maɗaukin sarki ya kasa ya kwasa ya ba kowa wa ƙaddara kuma da wannan ƙaddaran da Allah maɗaukin sarki ya nufa wa da kuma abin da Allah ya zartar ya faru a bisa yadda yake so to ya zama wajibi bayi su haƙura su dangana su yi haƙuri su mika al'amarinsu ga Allah domin su dace da waɗancan alkhairan da aka riga aka bayyana a bayan da malaye mana bayanai dangane da cewa lallai a yi haƙuri a dangana a jure sai ce thaniyan abu na biyu ya yajibu alaihi jami'an ya zama wajibi ga dukkanin iyalan mamaci da makusantan shi da 'yan uwan shi da abokan arzikin shi an yastarji'u lokacin da labarin rasuwa ya zo maso sai istirja'i wal istirja istirja'i huwa an yaqulu shine su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu ga Allah muke sannan kuma gare shi za mu koma taraddada hazihil kalima mutum zai maimaita wannan kalama taraddid hazihil kalima ayyuhal muslim ya kai musulmi kai nana ta wannan kalma kai ta faɗinta mun gano wannan da ke ko bi sabrin kana mai kwalliya da haƙuri waridan da yarda bi kalbin hadirin zuciyanka ta halarto da abin da kake faɗi da bakinka sannan kuma haƙuri ya mamaye ciki da wajenka kana ta nana ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ma awwali wahala a karan farkon da ya atika khabaru ahadi a ƙaribika lokacin da labarin ɗaya daga cikin danginka ya ishe ka cewa Allah maɗaukin sarki ya ɗau kayan shi sai ka faɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sun mazid ala hazil ayatul karima daga nan sai kai daɗi da ƙari akan wannan aya mai girma da ta zo ta ce su dama na dama ga Allah duk lokacin da wata musiba ta same za su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ka dada da ma allamana iyyahu. rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abin nan da annabi ya karantar da mu a cikin hadisin ummu salama ka ce allahumma ajirni fi musibati ya Allah ka ba ni lada a kan wannan musiba da ka jarabce ni da ita wa akhluf khairan minha sannan ya Allah ka maye min da abin da ya fi alkhairi daga gare ta illa akhlafa Allah lahu khairan minha duk wanda ya faɗi wannan kuma abin ya zamanto sadikan min kalbihi da gaske yake tun daga baki har zuci to Allah maɗaukakin sarki zai canza mai da abin da ya fi alkhairin waya ƙula rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama farin jakada manzan tsira annabin rahama salawatullahi wa salamuhu alaihi yana cewa ma min musulmin, babu wani musulmin da tusibuhu musiba wanda wata musiba za ta sauka gare shi fayaqulu ma a marar Lahu bihi ya furta abin da Allah maɗaukin sarki ya yi umarni da shi cewa inna lillahi mu dama ga Allah muke, mu na Allah ne, wa inna ilaihi raji'un kuma gaba ɗayanmu za mu tattara za mu koma zuwa gare shi ne. Allahumma ajirni Allah ka bani lada fi musibati dangane da wannan musiba da ta same ni na rasa ɗan uwana wa ne khairan ha Allah ka yi min musanye da abin da ya fi zama alkhairi daga gare ta illa akhlafa Allahu lahu khairan ha. face sai Allah madaukin sarki ya canza mai abin da ya fi wannan alkhairi qalat ummu salama ummu salama ta ce falamma mata abu salama qalat yayin da abu salama ya rasu sai ta ce wa ayyul musulmi na khairun min abi salama to yanzu a cikin musulmi wani musulmi ne ya kai ya kama kafan alkhairin abu salama fa huwa awwalu man hajara ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine farkon wanda ya fara hijira ya bi annabi su salaf da wannan suke gina daraja mun gano wannan da ke ku. ba ruwan magabata na kwarai da kusancin shi da kai ɗin yanda dangantakan jini yake in ba addini kake yi na Allah sau da kafa ba Allah ba ruwan shi da kai domin duk wata nasaba sunanta aikin banza in ba nasaban addini ba kun gano wannan domin in aka tafi lahira dini ranar da ake ba da sakamakon addini to a wannan ranar in ba addini ne ya haɗa kuma kun shiga uku ko da uwa da uba ne ɗa da ‘ya'ya ƙani da wa da kowa ya zama shirme domin Allah ya ce la'an saba bainahum babu dangantaka tsakaninsu yau irin a wannan yini na lahira ba na saba wala ya ta sauko tambayin junansu ma ba za su yi ba da kullum min minhum yau irin sha'ani ya gune shi yasa ya ce Ka ga aminan juna a ran tashin alkiyama to za su tashi makiyan juna ne sai wanda ta ce ta yi jagorancinsu bin Allah ne ya jagorancinsu tsayawa akan dokokin Allah ne ya jagorancinsu in ba haka ba ka katsa wannan abotan nan take Allah madaukin sarki ya sa mu dace to shine sai yake cewa tace to yanzu gidan farko da aka fara hijira to mai gidan ya tafi zan zanyi ta qulu ummu salama sai ummu salama ta ce summa inni qultuha sai Allah ya azata ni faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fa akhlafa Allahu li badalan min abi salama sai Allah maɗaukin sarki ya canza man da canjin da ya daran ma abu salama canjin shine rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai aka canza mata da annabi qalat sai da ce fa arsala ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama khatib abi balta'a ya ni lahu sai annabi ya aika mu khatib ibn abi balta'a cewa khatibu zu je ka ka neman man auren ummu salama jama'a ku kalli irin alaƙa ƙarfa da ke tsakanin khatib da annabi har annabi zai iya cewa wakilce ni je ka neman man auren wanci amma da zamiya ta same shi sai ya zauna ya rubuta asiran annabi kaf sai ya naɗi sai ya aika ma mutanen makka ai da mala'ika ya gaya ma annabi cewa ai ga abin da wani daga cikin mutanen ka yi don a lokacin ba a faɗi kowaye ba sai annabi ya tura jarumai ya ce su bita ana zuwa da aka zo da takarda ilai kuma ga abubuwan da ke cikin takarda aka tambaye ta ya aike ki ga khadiba a majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tace khadibu ne annabi ya kalle shi ce khatibu ko me haka yace wallahi ya rasulullahi ma nafaqtu ce wallahi ba munafunci bane nayi haka ne ko duk kuna da dangi yan uwanku ne za su kula muku da dukiya da zumunta da kaza da kaza ni ko ban da kowa ba kone a cikin ku to shine sai na yi dan wannan dan dabarar kila ba mamaki su kalla ni ma su man dan alheri da yan abubuwa dai da ba a rasa ba na togo mashi su san na yi masu wani abu annabi ya ce me haka khatib umar sai ya zumbir ya miƙe ya falle takobi ya ce da'ani adrubu onakaho ya rasu rasulallah ka bani izini ya ma'aikin Allah wannan in sare mai kai munafik haza ai munafiki ne annabi ce la ya halarci yakin badar Allah ya leƙa zuciyarsu kaf ya ce su yi abin da za su kai kaf ɗinsu Allah ya gafarta masu. mun gano wannan da kyau wannan shine irin addinin musuluncin da mu muke yi shine irin addinin musuluncin da annabi ya kawo kuma ya yi umarni da a yi shine innal hasanat yuzhibna sayyi'at kyawawan ayyuka suna danne mugayen ayyuka ne yanzu wannan mugun abu ne khatibi yayi lalle mugun abu ne amma kafin shi da bayan shi yayi abin alkhairi to wannan alherin nashi ya danna mugun abu shi yasa ba mutumin kirki ba ne wanda mummunan abin da shi ya fassara a ran shi mummuna ne zai dauke shi ya hukunta al'umma annaba kan shi kuma ya danna duk kyawawan ayyuka wannan ya nuna cewa gaba ɗaya ya karyata alkur'ani kaf saboda karyata aya ɗaya na alkur'ani karyata alkur'ani duka ne kuma ya ce innal hasanat yubhibna sayyi'at zalika dhikra lidh-dhakirina kyawawan ayyuka suna tafi da miyagun ayyuka wannan fa tunasarwa ne ga bayan Allah da suka san Allah kuna fahimtar wannan da kyau ku ku kalli irin kusancin khatib kalli wata irin zamiya na shedan da ta zamar da shi amma da yake na Allah ne idan masahum ta'ifun mina shaitani ta zakaru duk lokacin da wata talalabuwa daga shedan ta ja su sai ga nan da nan sun dawo kan hanya fa'izahun mubisirun sai gan sun koma cikin basiran su mala to in kaga zaka zami Allah ya dawo da kai ko to kai sujadan godiya ga Allah cewa kai na Allah ne mun gano wannan da kyau ko in ba haka ba sai ya kai ka mataki na ƙarshe kamar yadda ya kai Abuja Jahal mataki na ƙarshe yana kallon shirya ta mai tsada Allah ya siya Allah ya kiyaye ku jifa fa annabi ya aika mai cewa ka tafi ga wata bazawara can ka nemo man aurenta mun gano wannan kyau ko shine ya khatubuni lahu lan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa qalat da khatib ibn abi balta ayazu sai ta ce innani bintan ni ina da wata ya min abi salama na haife ta da abu salama ne wa ana mar'atun gayur ni kuma mace ce mai zafin kishi la an aisha ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba zan iya jimirin rayuwa gidan annabi ba fi baiti zaujatin a gidan da yake da mata da yawa tana da kishiyoyi takwas ta zauna a wannan gidan kai ita ta san kanta kishi ba na wasa ba mun gane ta ce kai ita dai ba za ta iya ba fama za kalan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ta faɗi da ko to ne ne mai gidanmu duka ya faɗa kala sai annabi ya ce amma ibnatuha yattata da take magana ba zainab ba fanada'ullaha an yugniha anha za mu roƙa mata Allah madaukin sarki ya wadatar da ita daga wannan ‘yar, dama damuwanta ‘ya ce, to za a roƙan mata duk abin take tsoro Allah ya kawar abin take fata Allah ya lullaba mata. Kuma ita Ummu Salma ta manta da annabi shine Thimalil Yatama Ismatul Lil Aramili baya magoya marayu gatar duk wata mara gata manzan Allah shi ke tsaya ma kowa wa taksibul ma'aduma abin da aka rasa manzan Allah ke nemo shi wata ta'ina ala ibil khairi kuma duk wani ɓangarorin alheri manzan Allah ne ke kai gudunmawan shi duk wani alheri da ake nema manzan Allah ke nemo shi manzan Allah yo ai ya'ya ma barkate manzan Allah din mai rika su ne wa ammal ghayra amma kishi fa da Allah an yudhiba an hal ghayra za mu roki Allah madaukin sarki ya tafi mata da wannan kishin da ke damunta yasa ke ma uwar gida da kike gida da kishi ye maki katutu to ki yawaita karanta ayar da Allah madaukin sarki yake cewa wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم shin kishiyar ki ai mumina ce yi mata addu'a ki makanki addu'a ki ce kar Allah ya sanya maki ƙi da hassada da kishi a zuciyanki dangane da mumina ‘yar uwarki ki ta fama Allah madaukin sarki zai yayyafa ma zuciyar nake ruwan sanyi ke samu natsuwa kuma in kun fahimci wannan hadisin da kyau ku mata ku rika natsuwa yanzu kun ga ita ummu salama a duniyan nan a gaba ko a baya Allah madaukin sarki bai wani mutum da ya cimma annabi ba annabi ne ya ce yana santa yau wani irin zakwaɗi ne ke damun ku kawai a zuwa ya aure babu tacewa da tantancewa an ƙosa an ƙosa an tafi abu a lullaba a lullaba a lullube sai ki zauna duk abin da kike bukata ki zayyana ki faɗa a aure ki a da kike kun gane wannan da kyau ku iyaye ƙosawa suke ba sa binciken komi yaran sun ishe su dai tare tafi tafi tafi dai cefa ne ya sauki a gida kawai shikenan yara a je a kai su sarayi cikin wahala su cikin kunci kai baka huta ba uwarta bata huta ba ita bata huta ba ƴaƴan da za su haifa ba su huta ba wannan wani irin rayuwa ne wai kun gano wannan da kyau ku sai ai ta murna wai Allah ya kawo manemi manemi wani irin manemi manemi irin wanda annabi ne ya ce in irin wanda wanzan Allah ne ya ce a mar ke murna amma wallahi in ba irin wanda annabi ya ce ba to kun yi asara Allah sai kai na dama irin jikokin da za a haifar maka dole ne mutum ya sa ido ba kar ka zama wani irin taɓu shari kawai mala duk wanda ya zo ya tsaya ƙerere a ƙobar gidanka kawai zai ka ce mashi wai zo me ka zo yi wance ko ka turo babanka A kan me rannan mun yi bayanin irin binciken da ake yi sai ka bi dalla-dalla daki-daki mataki bayan mataki ka bincike tsab sai ya tabbata nagari ne a bisa nagartan addini to shi kenan sai ka ce wannan mara balale da shi in kuma wani abu ya biyo baya na iyakan ka kai akasal gaya wajen bincike to wani abu ne kuma wanda ya fi ƙarfinka kuma ba da gangar kai ba wannan kuma sai a ce Allah madaukin sarki ya kiyaye kuma sai Allah ya sauwaƙe maka al'amarin ya sauwaƙe mata ita ma al'amarin amma kawai an je an tinkara abu da ka wannan ba daidai ba ne kun gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan hadisi al’imam muslim ya fitar da shi a kitabul jana'iz babu ma yuqalu inda musiba a ƙarƙashin babin da ke bayanin me ya kamata mutum ya faɗi yayin saukan wata musiba ya kawo shi a mujalladi na biyu shafin lamba hadisi na 918 ahmad ma ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabul musnad a juz'i na shida a lamban hadisi na 309 Allah madaukakin sarki ya samu dace wala yunafi sabara war rida an tamtani almar'atul an tamtani almar'atul muslima mala yace bai kore cewa ta yi haƙuri ta yarda da abin da Allah ya ƙaddara mata a ce mace musulma ta ƙiyin ado shine tamtani almar'atu min zina mace ta ƙiyin kwalliya shine hidadan saboda ta yi ɗan ƙwaryen takaba kun gano wannan da kyau ko in mahaifinta ya rasu ko ɗanta ya rasu ko ɗan uwanta ya rasu to za ta iya yin ta kaban kwana uku shi ta zauna babu kwalliya har na tsawon kwana uku illa ala wafati zauci sai fa in miji ne ya mutu aktara min thalathati ayyamin to bai halatta in dai ba miji ba te ta kaban da ya wuce na kwana uku ya ani la yajuzu lil mar'ati muslima bai halatta ga mace musulma an ta hidda ala waladin ta yi ta kaba ga wala ala walid ko akan mahaifi wala ala akhin ko wani ɗan uwa akthar min thalathati ayyamin sama min thalathati ayyamin sama da kwana uku Allahumma illa idza mata zawjuha sai in mijinta ne ya rasu fata hidda arba'ata ashhurin wa ashara to anan za ta ta kaban wata hudu ne da kwana goma umdur ila makanati zauj don Allah al'umman annabi ku kalli matsayin miji law mata waliduha da mahaifinki zai mutu law mata waladuha da ɗanta zai mutu la ya laha an talbisa sawat ji. kafin mu kai nan abin mamaki da a ce mace ko ma waye na ta zai mutu daman da shari'a ta ba ta na ƙin kwalliya kwana uku ne amma mijin da suke cewa namiji ba ɗan goyo ba ne aka ce sai ta wata hudu da kwana goma sai kin kwashe kwana ɗai ɗai ɗai ɗari da talatin mun gano wannan da ke ku kina kallon kwalliya da turare ba za ki sa su ba za ki mai taka ba amma kin raina mijinki kina ganin shi ba bakin komai ne shi Allah ya ce komi ne Don ma a nuna maki shi komi ne sai ya mutu ma wani komin ya taso mun gano wannan da ke ku amma ana raye to sai kina mai abin da masu iya magana ke cewa idowa na raina wai wanda nake gani kullum to amma za ki jefa rayuwanki cikin haɗari na dindindin yake ‘yar uwa in ba ki canza wannan ra'ayi in ba ki canza wannan tunani ba muji babban mutum ne muji mai daraja ne muji mai martaba ne duk kike ganin matsayinki duk yanda kike ganin ɗaukakan iyayenki duk abin da Allah maɗaukin sarki ya mallaka maki na dukiya duk irin kiman da kike ganin kina da shi a kan shi to Allah madaukin sarki ya ce ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa da wata ya za ta zauna saboda girman daraja da martaba da ɗaukaka da ta yi fice ta ɗar masa ba su cin mata ba ta wadatu daga miji da fatima ƴar manzan Allah ta wadatu daga miji don ba wata ‘ya da ta cin mata mun gano wannan da kyau ku da ta wadatu daga wannan to ko cin da fatima tana ƙarƙashin miji da zai ce yi'i barbari to wallahi ke ma ba kowa kike ba dole ki bi mijinki dole ke ma mijinki biyayya dole ki bayyana darajar shi dole ki rika mai addu'a dole ki rika mai fatan alkhairi ki kaunace shi a cikin zuciyarki kuma ki bashi uzuri uzuri ɗari bisa ɗari ki ɗauki komi ba komi ba ki kauda kai akan al'amura masu tarin yawa ki ɗauka cewa mijinki ba ma'asumi ba ne yau zai iya yin daidai gobe zai iya yin kuskure inda ya daidai ki yaba mai ki mai jinjinan ban girma ki mai kirari ki mai fatan alkhairi ki roki Allah Allah madaukin sarki ya ninninka miki wannan yanayin inda kuma ya ba daidai ba akan kuskure ne ko ko akan ganganci ne to a nan wajen ki bashi uzuri ki kauda kai ki yafe ki roki Allah madaukin sarki ya kiyaye faruwan abun a nan gaba wannan shine abin da ya zama wajibi gaba ɗayan mata su fahimta shi miji mutum ne mai martaba mai daraja mai kima a idan mai duka domin Allah madaukin sarki ne ya naɗa mai wannan mukamin ba wani ba mun gano wannan da kyau ku shi yasa in kin kama wannan matsayi na shi kin tattaka kin yi boris a shi Allah madaukin sarki sai ya yi boris akan kan rayuwanki mun gano wannan da kyau ku domin gashi mahaifin da kike tunkama kike tunkaho ai miji goma ba uba goma bane lalla gafara sa karya in iyayen ki ke kika samu uba goma bakin wulakanta ba ina fatan mun gano wannan da kyau duk maganan fa iri ɗaya ne ai miji goma ba uba goma ba duk harkan iskanci ne in maza goma suka neme ki karo kenan in maza goma suka haife ki uwa ki karo kenan ke sunan ki karuwa nan kuma sunan ki kai ɗaya ne duk kalma ne na iskanci amma su abin da suke nufi wajen ta auri maza goma ba illa bane illa ne mana illa ne mana domin inda maza goma ba illa ba ne da fatima ta yi da matan manzan Allah sun yi ina fatan mun gano wannan da kyau kina nan kina kawo wai a sake yake wai ai wallahi tallahi ai wallahi ai samarin ta kaga sakariya ta kasa gane jiya ba yau ba ko kun gano wannan da kyau ku kiyan kika je kika shiga labor market na yan mata da zaurawa an gaya miki kasuwa akwai tsaye ne ku daina irin waɗannan abubuwan ya ku mata ai daga kallon ta kaba kawai kin san cewa miji babban mutum ne ko Allah bai ce miki arrijala qawwamuna 'alan nisa ba ko Allah bai ce ma maza fankihu ma qabalakum minan nisa ba ko Allah bai ce walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf wal rijali alaihinna daraja ba ko Allah bai ce komi fa da ire-iren waɗannan ayoyi da nassoshi cikin hadisai da ke bayyana martaban miji ba ya kamata ki ce min mijinki yalla bai mun gano wannan da kyau ko amma mata sun rena maza wai tana ganin wai ayin ta irin wannan shigantaka wai shine za ta samu daraja ai ya kamata a ce a yi kafaɗa da kafaɗa to sai ki bar wannan yankin da ake musulunci sai ki koma kudu ki je ki ga irin yanda ake kafaɗa da kafaɗa mun gano wannan da kyau ko inda ake raba aiki can za ki je ki gani shi sa ya kamata lokacin hutu ku riga ɗiban matan kunkuna da kuɗi ku kai su koda kudancin zariya ne nan nan su je su ga masu yanci kun gano wannan da kyau ku ka je ka ga mace tana huda a gonan rogo a gonan doya ka ga mace ta ɗauko buhun masara ka ga mace da kwangiri tana zuba kankare ka ga mace tana aikin fenti ka ga mace na faskare ka ga mace na kaza ke konan sai dai ki wanke goma ki tsoma biyar kuma baki gode ma Allah ba duk wanda bai gode ma ni'imar Allah ba zai gode ma azabar Allah fasbanaka Allahumma bihamdika shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum